This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Muna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Litinin goma sha hudu ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa a dandalinsa na Twitter cewa dila saka ƙarshen kashe-kashe a ƙasar Burundi. 'Yan yakin sa kan musulmi da Krista a jamhuriyar Afirka ta tsakiya kuma sun yi barazanar cewa za su dagula zaben da ake yi a kan tsarin mulkin kasar. Kasar Masar ta ce babu shaida cewa 'yan ta'adda ne suka haddasa hatsarin jirgin saman fasinjan kasar Rasha a kasar. kanin labaran kenan hare-hare da aka kai a waɗansu ƙauyukan jihar plateau sun yi sanadiyar rasa rayuka da dama muna kuma da rahoto bayan labarai sai kuma wani hari da aka kai kan 'yan sanda a jamhuriyar Nijar. Za ku kuma ji abin da masu kula da lamura ke cewa dangane da aron gama da aka tsakanin jami'an sojoji da 'yan shiya a zariyar Najeriya. Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayu da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi kira ga bangarorin kasar Burundi da siwa Allah su kawo ƙarshen tarzoma su fara yin shawarwari domin kawo ƙarshen rikicin da aka yi wata da watanni ana yi a ƙasar. Jiya Lahadi John Kerry ya rubuta a dandalinsa na Twitter cewa tilas a kawo ƙarshen kashe-kashe. tun da farko ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa wa amerikawa da su guji kai ziyara ƙasar burundi kuma ta ba da shawarar cewa waɗanda suke ƙasar su fice ba da jinkiri ba a yayin da tarzomar siyasa ke ci gaba da yin kamari a ƙasar fiye da mutane 80 ne aka kashe a ranar juma'a lokacin da wasu mahara ɗauke da makamai suka kai su mame sansanonin soja a bujumbura babban birnin ƙasar cikin waɗanda aka kashe har da jami'an tsaro guda takwas da kuma mahara da dama. Wannan rikici dai ta faro ne a watan Afrilu lokacin da shugaban ƙasar ya ba da sanarwar cewa zai tsaya takara a karo na uku. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙiyasta cewa tun wancan lokacin ta zoma ta kashe fiye da mutane mai tan da arba'in ta kuma tilasta wa 'yan burundi dubu mai tan da ashirin arcewa daga ƙasar. A can jamhuriyar Afirka ta tsakiya kuma akalla mutane shida ne suka ji rauni a jiya Lahadi a fafatawa da harbe-harbe a Bangi babban birnin kasar a yayin da waɗanda suka cancanci yin zaɓe ke kada a kan sabon tsarin mulkin kasar da nufin kawo ƙashen tarzoma da aka yi fiye da shekaru uku ana yi. 'Yan yakin sa kan musulmi da Kirista waɗanda suke da alhakin tarzomar sun yi barazanar sa kafar angulu ga zaben. wani ɗan jarida da yake wa kamfanin dillancin labarun faransa aiki ya ba da rahoton cewa ya ga gawakin mutane biyu da kuma wasu da dama a cikin wani masallaci to amma har yanzu ba a ji wani bayani a hukunce dangane da yawan waɗanda suka jikkata ba idan har 'yan ƙasar suka yi na'am da sabon tsarin mulkin ƙasar matakin zai ƙayyade wa'adin mulkin shugaba zuwa biyu da kuma fitar da soja daga mulki kuma zai tabbatar da 'yancin kowa na bin addinin da yake so. wani lokaci cikin wannan wata aka shirya yin zaben sabon shugaban ƙasa da kuma wakilan majalisar dokokin ƙasar an kashe dubban mutane an kuma tilastawa dubban mutane barin gidajensu tun lokacin da 'yan tawayen musulmi ta saleka suka dan kwace mulki suka hamɓarar da gwamnatin shugaba francois bozize yau litinin ƙasar masar ta gabatar da rahoton farko da ke cewa binciken da ta gudanar bai gano wata shaida cewa ta'addanci ne ya haddasa hatsarin jirgin saman fasinjan rasha a ranar 31 ga watan oktoba a zirin sinai daya da ya kashe mutane 224 ba wata sanarwa da ma'aikatar kula da sufurin ababen hawa ta gabatar na cewa tana ci gaba da gudanar da bincike masababin hatsarin jirgin saman to amma binciken da ta gudanar ya zuwa yanzu bai nuna wata alamar 'yan ta'adda ne suka haddasa hatsarin jirgin ba. kasar rasha da waɗansu ƙasashen yammacin duniya ciki har da amurka sun faɗa cewa wani bam da aka ɓoye a cikin jirgin ne ya haddasa faɗuwar jirgin ita kuma ƙungiyar isil ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin harbo jirgin har ma ta gabatar da hotunan abin da ta ce bam ɗin da ta ɓoye a cikin jirgin ne shi dai wannan jirgin saman ya taso ne daga sham el sheikh wani wurin shakatawa mai farin jinin turawa hatsarin jirgin ya shafi harkokin yawon shakatawa a ƙasar domin kasashen rasha da birtaniya sun dakatar da zirga-zirgar jiragen saman su zuwa yankin ƙungiyar isil ta ce ta kakkaɓo jirgin sama ne domin mai da martani ga hare-haren da ƙasar rasha ta fara kaiwa siriya a ƙarshen watan satumba da nufin auna 'yan ƙungiyar waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya lahadi amurka ta yaba wa zaben da aka yi a ƙasar saudi arabia a zaman matakin da ya shiga tarihi domin a karan farko mata sun yi takara kuma sun ci zaɓe a majalisar ƙananan hukumomi ko kuma majalisun ƙananan hukumomin ƙasar sakamakon zaben da aka gabata jiya lahadi ya nuna cewa mata goma sha bakwai ne suka ci zaɓe kimamin mata ɗari tara daga cikin 'yan takara dubu shida na kujeru dubu biyu mata ne duk da matsalolin da suka fuskanta wajen yin takara da kuma yin rajistan zaɓe kamar yadda ƙungiyar hankoron kare hakkin jama'a ta human rights watch ta faɗa jami'an ƙasar saudi arabia sun ce kimamin mata 130 ne suka yi rajistan yin zaɓe da aka yi a ranar asabar kashi ɗaya daga cikin goma na yawan mazan da suka yi rajista ba kasafai ake yin zaɓe a ƙasar ba a saboda haka zaɓen da aka yi a ranar asabar shine karo na uku da 'yan ƙasar suka zaɓi wakilan majalisun ƙananan hukumomi. Tsohon sarki marigaya Abdullah, wanda ya rasu a watan Janairu shine ya gabatar da wata doka a shekara ta 2011 da ta baiwa mata umarnin yin zaɓe. daga ƙarshe ƙasar turkiya ta janye wasu daga cikin mayakanta daga wani sansanin da ke kusa da garin masul na ƙasar iraki kafofin yada labaru suka ba da wannan labari a yau litinin sun ce matakin wani bangare ne na abin da jami'an soja suka kira sake tsari ko kuma yin kwaskwarima ga harkokin soja tun farkon wannan wata sojojin turkiya ke gudanar da ayyuka a iraki suna taimakawa wajen horar da mayakan kasar kuma a farkon wannan watan rundunar soja ta tura karin sojoji zuwa garin masu suna masu faɗin cewa ana buƙatar su domin kariya wannan mataki ya baiwa gwamnatin iraki haushi har ma ta buƙaci turkiyya ta janye sojojinta ta kuma yi barazanar cewa za ta kai wannan batu gaban majalisar ɗinkin duniya a makon jiya wasu manyan jami'an sojan turkiyya suka kai ziyara birnin bagadaza a wani yunkurin magance matsalar to amma ƙasar iraki ta ci gaba da buƙatar sai lalle turkiyya ta janye sojojin nan take kafofin yada labaran turkiya sun ba da rahoto a yau litinin cewa motocin soja guda goma suna daga cikin abubuwan daga ake janyewa daga masul. Faran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Plateau, Najeriya, inda kakakin rundunar tsaro a jihar Captain Ikedici Iweha ya tabbatar wa mu Zainab Babaji cewa an kai waɗansu hare-hare da suka yi sanadiyar rasa rayuka da dama. An samu a mutane goma sha biyu wayanda suka rasa rayukansu ba sai muka yi taimako muka samu wayanda suka wanda suna da nan da rauni daban-daban muka sami muka kwashe su muka je aka kai asibiti wannan harin da aka kai muna gan cewa kamar tun dama wato ranar juma'a da ta shige a ƙauyen waren akwai fulani guda biyu da aka kashe da muka samu wannan labarin muka kawo gawansu muka kai har muka bi ga biso kuma muka muka ba su hakuri muka ce su ba da lokaci za mu ɗauki mataki kuma duk wanda suka kai wannan harin mun fara bincike kuma eh, allah da nan ba da jimawa ba za a kama su za a san gunda suka fito kuma za a ɗauki mataki a kansu a takaice dai muna kira ga jama'a su kwantar da hankali tun watanni uku da wani abu da suka gabata ba, ba gunda aka samu matsala saboda matakin da muka ɗauka daban-daban wannan garin dama ta ce ba ta son ma'aikin operation safe haven suna za su iya su kare kansu za su iya su tsare kansu su muna kira ga jama'a su buɗe kofa su gaye su karbi ma'aikin operation safe haven don mu samu mu yi aiki a kauyukan nan don maaikinmu suna nan in abu mummuna haka ya tashi za mu iya mu maganta shi kamun ya kai ga rashin mutane har irin um, wanda aka samu a garin kwata. Na zanta da fakin Jacob daga ƙauyen na kwata. A takace dai akwai mutane sha shidan da aka samu ga gawakinsu guda shida yanzu a haka na asibiti a yanzu muna neman mutanenmu kusan dari Wai da sun bata kenan ko yaya? Da sun bata kamar sun bata ba mu mun sani ko an kashe su a daji ne ko ya aka kashe ba. Ko kuwa ma ko sun gudu ne ba mu mun sa a wannan lokacin da muke magana ba mu mun ci ko me ke faruwa ba. Muna neman su. Yanzu wani yanayi ake ciki a wurin? To yanzu dai ana tunani ko a je a yi musu mass burial ne ko a bari tukuna dai muna jiran sarki zo. A ƙauyen Gold Horse da ke ƙaramar hukumar Yamma an kashe mutane shida kamar yadda wani da ya buƙaci saka ya sunansa ya shaida min. domin zama yanzu wani yanayi ake a wurin. yanzu mu a kiri yi ma ba wani yana Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. jamhuriyar Nijar kuma waɗansu mutane ne da ba a san ko su wane ne ba suka kai hari kan 'yan sanda da ke gadon sabuwar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki wadda ke tsakiyar birnin Yamai duk da yake ba a sami nasarar wato asarar rai ba wani ɗan sanda ya ji mummunan rauni yayin da maharan kuma suka arce wakilin musulmin muni barma na ɗauke da ƙarin bayani a washeshen karfe ɗaya na daren lahadi wayewar litinin ne wasu mahara ɗauke da bindigogi suka afkawa 'yan sandan da ke gadin wurin da ake ayyukan ginin sabuwar cibiyar jam'iyyar pnds tarayya da ke unguwar zabarkan a taron manema labaran da ya kira kakakin rundunar 'yan sandan nishar kaftan adili toro mai nasara ya ce wannan hari da an kai dai an ma mutum guda cikin 'yan sanda yanzu haka zancen na muku yana can a babban gidan likita na hospital national me kamar ɗiyan harsasai wannan an samu kamar duida goma sha shidda nan inda mutane wannan sun ka kai wannan hari nasu wayanda mutane da sun ka hari wanda muke ce muku ba mu san ko wane ne ba sun kasu kashi uku kashi na farko shi wannan yana saye da kayan jami'an tsaro ya hito musu daga wajen eh, sinima zabrakan wannan kashi na biyu shi kuma yana bisa kan moto kasiya group in na uku su kuma suna cikin mota baka mercedes su kuma sun ta wajen siege afrika salam a nata bangare jam'iyyar pnds tarayya ta danganta wannan al'amari da aika-aikar cimma wata manufar siyasa in ji wani kusan jam'iyyar alhaji asmanu muhammadu ko da yake bai fito fili ya bayyana waɗanda suke zargi da hannu a wannan hari ba ni a gani na akwai eh, siyasa ciki tunda in ba siyasa me zai sa a kai ma biron jam'iyyar pnds tarayya hari da yan ba siyasa ciki akwai eh, wurare na gwamnati wanda in kamar mutane ne da ke da mugunya niyya wanda ake ganin suna ta da kayar baya a cikin ƙasa kenan ofishin gwamnati ya kamata a kai mahari ba ofishin jam'iyya ba. An dai bayyana cewa dukkan maharan sun sha kuma ya zuwa yanzu ba wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari sai dai hukumar 'yan sanda ta bayyana shirin kaddamar da bincike domin gano masu hannu a wannan aika-aika don gabatar da su a gaban shari'a a shekarar 2014 ma hukumomin nijar sun damƙe wasu mutane da ake zargi da laifin cinna wuta a ofishin jam'iyyar pnds tarayya amma daga bisani kotu ta sallame su sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To bari mu sake komawa Najeriya inda al'umma ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan aron gama da aka yi tsakanin jami'an sojoji da 'yan shiya a garin Zaria da ya janyo asarar rayuka. Ga rahoton da wakilin Umar Faruk Musa ya haɗa mana. a daidai lokacin da kokarin da manema labaru ke yi domin su samu mayar da martani daga fadar gwamnati idan gane da tashin hankalin da aka samu a zaria tsakanin yan kungiyar nan na yan uwa musulmi wanda ake danganta da dariƙar shi'a da kuma sojojin najeriya manya masu faɗa aji suna ci gaba da bayyana ra'ayinsu cewa ya kamata a yi taka tsantsan da hattara domin kada a sake nasa irin abin da ya faru da 'yan kungiyar nan ta boko haram sarkin musulmi abubakar sa'ad na uku ya bayyana irin wannan ra'ayi a wata sanarwa da ya fitar daga Sokoto. Sannan kuma masu faɗa aji a kan sha'anin tsaro su ma sun ta nuna damuwarsu dangane irin wannan halin da sojojin Najeriya suka samu kansu a ciki. Hajiya Naja'atu Muhammad ɗaya daga cikin gaggan jam'iyyar APC kuma ta hannun daman jiran Muhammadu Buhari ta tofa albarkacin bakinta inda take nuna damuwarta akan cewar ana neman a tarwatsa ko a sake haddasa wata rigima a arewacin Najeriya ne. Wannan irin wannan kama karya da wannan abu mutane mutane ba gaira ba dalili ana karkashewa shi ya janyo yakin iraki yanzu sun fi shekara 20 suna yin sa ba ranar karewa shi ya janyo wannan yakin da ake yi a Siriya sun kacacala kasar su ba ranar karewa shi ya janyo wannan yakin da ake a Yemen ba ranar karewa to haka zalika shi ya janyo mana yakin da ake yi da, su Boko Haram a Najeriya shine magana ta farko magana ta biyu ita ce shi janar Muhammadu Buhari mu waɗanda muke masoyansa muna son sa ne ba dan yana dogo ɗan daura ba ya jama'a muna son sa ne dan mun haƙƙaƙe cewar mutum ne wanda yake mai tsananin son ai gaskiya da adalci idan aka samu abu saɓanin haka ba fa za mu yadda ba shine abin da nake so mutane su gane amma a matsayina ta wadda take na sai da raina saboda shi zan buƙaci in gan shi zan zauna da shi sannan kuma ni zan ba shi shawara yadda na gani amma kafin lokacin yana da kyau a matsayinsa na adalin shugaba maza maza waɗannan sojoji da suka aikata wannan ta'asa don ba dokar duniya da ta ba su ikon yin wannan hajiya najatu muhammad kenan jigo a jam'iyyar apc a tattauna da na da ita a abuja shi ko wani mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya wato General Abdulrazak Umar yana ganin cewa aikin da sojoji suka yi a Zaria ba abin da ya kamata a yi ba ne saboda aiki ne na 'yan sanda ba sojan ƙasa ba. Ba inda yake a duniya inda yake soja ne zai tsaye da doka ko ya hukunta wanda ya kare doka ba nasa ba ne wannan aikin dogari ne ko aikin ɗan sanda kuma ko shi sojan aka yi wa duk da abin da ke makaman da suke tattare da shi bai kamata ba ya cire ɗaya fitar da haƙinsa ba daidai ba ne. Amma baka ganin cewa idan aka tokari soja kamar hakan ta kan biyo baya musamman saboda 'yan ƙungiyar nan an sha samun su da tare hanyoyi da musguna mutane da ɗaukar matakai da waɗanda suke damar da mutane amma ba a yi musu komai ba sai kawo yanzu ne da To wannan laifin waye ne ba a yi musu ba laifin soja ne ba a yi musu ba ko haƙƙin soja ne a yi musu. Kai ba laifin ba ba ne wanda aka bar ma aka ɗora masa nauyin doka da lura da da ita da sarrafa wanda suka karya ta laifinsa ne. Janar Abdulrazak Umar kenan wani mai fashin baki akan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. A yanzu dai ana jiran aji irin matakin da gwamnatin Muhammadu Buhari za ta ɗauka domin a kawar da ci gaba da artabu ko tashe-tashen hankula tsakanin 'yan wannan kungiyar da sojoji. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 10 da minti 18 na safe ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harande. ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A kashin ƙarshe na nazari da muke yi wajen bincikar yadda ake kyautata jin daɗin malaman firamare da inganta su kansu makarantun firamare a ɗaukacin Najeriya baki ɗaya. A yau abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya samu zantawa da wasu malaman firamare da suka ta'allaka waɗannan matsalolin ba kawai ga gwamnatoci ba, har ma da iyayen al'umma. idan masu sauraro za su iya tunawa mun kwashe kimanin makonni da dama muna zagayen jihohin Najeriya don duba yadda ake gudanar da harkokin ilimin makarantun firamare a ƙasar. Amma abin mamaki a nan ne, babu wata jiha da muka je wadda tafi wata, sai dai ana iya cewa dukkan warja ce. Mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa Masana sun yi amanna cewa sukurkucewar ilimi a matakin firamare shine babban dalilin da ke mayar da hannun agogo baya ga sha'anin haɓaka harkokin ilimi a Najeriya. Rikon sakainar kashi da hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki ke yi wa sha'anin koyo da koyarwa a matakin firamare da kuma rashin cikakkiyar kulawa ga walwala da jin daɗin malaman makarantun firamare na daga cikin manyan al'amura da suka haifar da taɓarɓarewar tsarin ilimin firamare musamman a lardin arewacin Najeriya. Malam Kabir Muhammad wani malamin makarantar firamare ne a jihar Katsina. A tsakanin da Allah a nan jihar Katsina in ka kalli kayan aikin za ga kayan aiki ne irin na da. Hmm. Amai da hmm. kuma ilimi a yau yana bukatar zamani tunda shi komai na tafiya ne da zamani. Akwai bukatar a kawo kayan aiki irin na zamani. Hmm. Alhamdulillah ita wannan gwamnatin an shigar da wannan magana wajenta tana ta shirye-shirye ma na samu a ɗan shigo da irin wa'annan abubuwan. yaya yanayin ƙwararrun malamai a nan katsina jihar katsina tana cikin jihohin da ke fuskantar irin wannan matsala idan ka ɗauko za a ga malamin makaranta a nan najeriya shine koma bayan ma'aikata a ƙasar nan waɗanda ya kamata a ce sun je sun yi karatun koyarwa su koyo ilimin koyarwa Malam ta aiki ne mai yawa za ka je aiki ka shirya yara kai za ka ba su tarbiyya kai za ka koyar da su karatu kai za ka zama alkali za ka raba faɗa, za ka zama malamin asibiti ka sa magani da al'umma gaba ɗaya da gwamnati an haɗa hannu gaba ɗaya ayin ilimi fahi ga alama dai wannan batu na fitar da hakkin malamai da ke koyarwa a makarantun firamare na ɗaukar kaso mafi yawa na ci gaban su ko akasin haka kamar yadda wani malami da ya ce ya kwashe fiye da shekaru goma sha biyar yana aikin malinta a hukumar kula da makarantun firamare ta jihar kano amma har yanzu yana matakin albashi na tara ne tare da cewa yana da digiri a fannin aikin malinta in ga yanzu kwata-kwata mun fi shekara nawa ma ba annual increment ba ma a yi kwata-kwata annual increment tunda in aka ɗauke ka aiki yau da wanda aka ɗauka bara za ka ga cewa wannan fikon na wannan annual increment ɗin shine zai ba da bambanci tsakanin da shi tun 2005 nake da digiri to amma yanzu na samu kaina a cikin wayanda suke ya kamata a ce an musu promotion amma ban samu wannan promotion din ba akwai irin wayannan kowace karamar hukuma ka je a jihar kano za ka same su bila adadin da kuke koyarwa ne ne tun da ka ce ga walwalar ka ga halin da take cikin gaskiya wato kokari ne dai da jajircewa irin na malaman ma na firamare din a halin yanzu ya kamata a ce gwamnati ta duba da idan rahama taimakawa malaman firamare waɗannan haƙoƙi nasu a dinga kula da su akai-akai har yanzu in ka je firamare musamman na ƙauye akwai waɗanda zaka ga cewa aji nawa kai akwai firamare ma da ko guda ɗaya ma ba su da shi abin zama duka yaran a zaune suke a haka a ƙasa ko a wasu daga cikin firamare din da zaka duba zaka ga sai dai samar da tabarma haka yaran su diga zaunawa akan wannan tabarma ɗin wasu kuma a kawai a fulo ɗin ajin za su zauna ba mata barmar. A can jihar Jigawa kuwa ko da yake malaman makarantun firamare na karɓar albashi a kan kari shekaru da dama da suka shuɗe. Amma akwai wasu ƙalubale kamar yadda Malam Garba Musa guda cikin waɗanda ke koyarwa a makarantun firamaren jihar ke faɗi. Kamar da ake yi akan harkar ayyuka akwai abubuwan da suka kasance wasu zaka ga latest ne kayan aikin ko kuma wasu hanyar koyarwa ce ba kuwa wadda ya kamata a ce kai ma ka santa to kuma sai kaga sai abin ya wuce ko wannan abin damar za ta ma kaga akwai bukatar a ce lokacin da wannan ake koyar da wannan malamai ake koya musu wannan bitar suke da ilimin wannan yada ilimin agun yara. Yaya su kuma yanayin makarantun fa da kuke shiga ku koyar da wannan ilimi ga yara? su za su zauna ajin da za su zauna saboda yanzu kaga yaran da muke da su da suke zuwa sabbin zuwa za su kai kamar saba'in da doriya kaga yaro saba'in da wani abu a aji daya kaga akwai bukatar a ce sun wuce aji daya zuwa sannan abin zama masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a shirin namu na yau bisa ga al'ada a kowace ƙarshen shekara mukan yi waiwaye adon tafiya don duba irin tafiyar da muka yi a cikin shekarar baki ɗaya. Idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu fara bibiyar abubuwan da muka yi tun daga farkon wannan shekarar har zuwa yau. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, da ya haɗa muna wannan rahoton, sai Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. A maza da mata don wazan To a gaida harande sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Saƙon farko cewa ya Assalamu alaikum VOA. ina kira ga 'yan shi'ar najeriya ya kamata ku daina takalar jami'an tsaro a duk lokacin da kuke bukukuwan ku na ibada domin abin da kuke ya saba ma addinin islama daga safiyanu gumel zangon daura zuwa ga sashen hausa na muryar amurka hakika rikici tsakanin 'yan shi'a da sojojin najeriya abin takaici ne da fatan shugaba buhari zai sa baki domin kuwa sallah daga liman take kyau sako daga bala muhammad dambam garkuwar muryar talaka na karamar hukumar dambam hakika ya kamata sojojin najeriya su daina kashe al'ummar da basu san hawa ba basu san sauka ba a garin zaria ga inda ake yaƙi a jihar borno sai su je cikin gari suna ta kashe jama'a kai co mu dai talakawa da wani kunne za mu ji ne allah allah ya kyauta amin daga shehu bashir fulani to samba da suki ai dama duk tsuntsun da ya kira ruwa shi ruwan kan doka fatarmu da Allah ya sa kotu za ta yi ma hukunci daidai da laifin da ka aikata domin ya zama izina ga 'yan baya daga naziru abubakar sabu gusau sakon ƙarshe cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka don allah ku ba ni dama in ji hankalin sojoji da ƙungiyar 'yan uwa mabiya addinin shi'a da su yi haƙuri su mai da wukaƙen su kube domin shi tashin hankali abu ne da idan an san farkonsa to ba a san ƙarshensa ba daga ƙarshe ina ƙara jan hankalin kowane bangare idan yana ganin cewa an shiga sa to da ya garzaya kotu domin ta bi masa kadinsa kuma da fatar Allah ya kawo mana ƙarshen duk wani abu na tashin hankali da zai raba kawuna a 'yan Najeriya. Daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa. kyakkyawar fata ta alhaji hassan mai waya muka kawo ƙarshen shirye-shiryen kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi kira ga bangarorin kasar burundi da su yi wa allah su kawo ƙarshen zoma su fara yin shawarwari domin kawo ƙarshen rikicin da aka yi wata da watanni ana yi a ƙasar jiya lahadi john kerry ya rubuta a shafinsa na twitter cewa tilas a kawo ƙarshen kashe-kashe A Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya kuma akalla mutane shida ne suka ji rauni a jiya Lahadi a fafatawa da harbe-harbe a Bangi babban birnin kasar a yayin da waɗanda suka cancanci yin zaɓe ke ƙada ƙuri'a a kan sabon tsarin mulki da nufin kawo ƙarshen tarzomar da aka yi fiye da shekaru uku ana yi. Yau Litinin ƙasar Masar ta gabatar da rahoton farko da ke cewa binciken da ta gudanar bai gano wata shaida cewa ta'addanci ne ya haddasa hatsarin jirgin saman fasinjan rasha a ranar 30 ga watan oktoba ba to a gaishe ki da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. sai kuma zuwa da yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu shigo da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto amma ba cewa mun kammala shirye-shiryen kenan ba yanzu da ni da Jummai Ali da kuma Judy Gresham da ta taimaka wajen haɗin namu shirin za mu tattara ina mu ina mu yi gefe domin ba Halima Jimrau da kuma Jamila Fagifiri don gabatar da shirin matasa yau da gobe malamai bismillah